Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To yau barkan mu da wannan lokaci kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu mai suna mu na mata wanda cibiyar Kazumiya Hamal Medicine Center take daukar nauyin kawo muku a kai. To kamar yadda kuka sani suna na Abubakar ɗaya daga cikin masu kula da shirye-shirye kuma kamar yadda muka saba muka kawo muku hanyoyi da za ku yi amfani da su kuma gance matsalolin ku a gida ba tare da kun sha wata wahala ba. Wanda insha Allah wannan bidiyon za mu yi magana ne akan ah, haɗin da za ki yi domin ki gamsar da mai gidanki kuma ki gyara jikinki yana ƙara ni'ima yana ƙara sha'awa kuma yana sa masu ta iya gamsar da mijinta ma'ana za ta samu ɗanɗano da ake cewa cikin sauƙi ba tare da an sha wata wahala domin za ku ga yawanci matsalolin da mata suke fama da su yawanci irin waɗannan abubuwan suke haddasa musu kuma shi dai namiji inda ba zai samu biyan bukata da ke ba a matsayin ki na matar shi to gaskiya kin samu mai zan ce wani aibi ne a wajen ki a ce kina da miji kuma amma ba zai iya samun kwanciyar hankali ba a wajen ki ne domin domin ah, ke kanki ba za abin da ya sa mata suke kishin mazajen saboda suna so mazajen su samu komai da za su iya samu a wajen wata macen a tare da su to don haka ya kamata mata a kula sosai wajen gyaran jiki domin a ah, iya rike aure yadda ya kamata mijinki inda yana tare da ke zama da ba zai tunanin wata macen ba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 kika samu kamar rabin kofi ruwan rake kamar rabin kofi za ki iya samun zuma kamar shi mara mu kofi kin ga kika haɗe su guri ɗaya in kika haɗe su guri ɗaya kika gauraya su sosai so shine za ki na ɗiban cokali biyu da safe cokali biyu da rana cokali biyu da daddare haka za ki na shan wannan haɗin cokali biyu da safe cokali biyu da rana cokali biyu da daddare Allah da inda kina shan wannan haɗin za ki ga kina samun ni'ima wadatacciya sha'awa sannan kuma za ki iya biya mijinki bukata cikin sauki ba tare da kin sha wato wahala ba